Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na sarfi da hashin gumel tare da bamka almasi garba da sauran abokan aiki. da Muke kamu wannan shirin a yau ranar talata 24 ga watan Agusta na shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilu gwamnatin Amurka ta ce kullum tana tuntubar Taliban yayin da ake faɗi tashin kwasar jama'a daga Afghanistan bayan da ta faɗa hannun Taliban. Kasar Rasha na neman yadda za ta amfana da al'amarin Afghanistan a halin yanzu tare da yin taka tsantsan. sannan amurka ta kakaba takunkumi ma hafsan hafsoshin sojin kasar eritrea saboda rawar da sojojin eritrea suka taka a yakin da ake yi a yankin tigray na kasar habasha kanun labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa kungiyar mai ta Allah ta gabatar da wasu tubabbu masu garkuwa da mutane a taraba. Wallahi. Tallahi. Haka kuma a tattaunawa ta musamman da sashen Hausa da sanata Rota Sokorota ya ce babban abin da ke damun Najeriya shine. Ramuwan ma kasan na ita ce rashin haɗin kayan. kuma duk abubuwan da abubuwa da muke yi yara mu suna gani a munna musu cewa in aka fara fada sai a fara har abada sai su tashi kuma su wani haɗin. sai a kasance da mu shirin kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu sako ta zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. gwamnatin amurka na tuntubar taliban kulle yomin yayin da ake ci gaba da famar ganin an kammala janyewa daga afghanistan zuwa ƙarshen wa'adin da shugaba joe biden ya bayar na ranar 31 ga watan agusta mu da taliban muna tuntubar juna ta kafafen siyasa da tsaro game da duk wani abu da ke faruwa a kabul a halin yanzu a cewar mai baiwa ƙasa shawara kan harkokin tsaro jack sullivan ga manema labarai a fadar white house mutane kimanin dubu sha shida jiragen sama suka kwasa daga filin jirgin saman kasa da kasa na hamid karzai da ke kabul daga ranar lahadi zuwa jiya litini jiragen sun hada da na sojoji da fasinjoji wajen tamanin a cewar jami'an gwamnatin amurka waɗanda suka ce akasari wato mutane kimanin dubu goma sha ɗaya jiragen sojin amurka ne suka kwashe su bayan da taliban ta kwace afghanistan ƙasar rasha ta shiga sa ido kan wannan ƙasa da ke sashen kudu amma tare da taka tsantsan saboda ta ga ko yaya za ta amfana da wannan al'amari wanda ke cike da damar maki da kuma haɗari. Ko da yake a hukumance ta ayyana Taliban a matsayin ƙungiyar ta'addanci, Rasha ta shafe shekara da shekaru tana mu'amala da shugabannin Taliban kai har ma da gayyatar su zuwa birnin Moscow. Yayin da kasashen yammacin duniya ke nuna damuwa kan janyewar Amurka da neto. tare da fargabar cewa musamman ma mata da 'yan mata za su sha fama a ƙarƙashin taliban masu tsatsauran ra'ayin addini ita kuwa rasha tana yamma bakinta wani binciken cikin gida da aka yi kan 'yan sandan da ke aiki a majalisar dokokin tarayyar amurka ya wanke wani ɗan sanda kan laifin kashe wata mace a gidan majalisar dokokin tarayyar amurka ta capitol a ranar shida ga watan janairu lokacin da ita da sauran ɗaruruwan magoya bayan shugaban amurka da lokacin donald trump suka yi ƙoƙarin tseda 'yan majalisa daga tabbatar da joe biden na jam'iyyar democrat a matsayin wanda ya kayar da trump a zaben da aka yi a watan nuwamban bara a watan afrilun bara hukumomi suka ce ba za su tuhumi ɗan sandan wanda aka ƙi bayyana shi da aikata wani babban laifi kan harbe ashley babbitt mai shekaru 35 tsohuwar sojar amurka mai lambar yabo wadda a 'yan shekarun da suka gabata ta kasance mai matukar goyon bayan trump ba jiya litini hukumar 'yan sanda mai kula da harkokin tsaro a ginin na capitol ita ma a wani binciken cikin gida ta wanke dan sandan daga laifi in an jima kaɗai ibrahim zai sake da labarai amma kafin nan ƙungiyar makiyaya ta miyar ta Allah reshin jihar Taraba ta gabatar da masu garkuwa da mutane har goma sha ɗaya domin su tuba gaban al'umma da ma rundunar 'yan sandan jihar Taraba. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Salisu Muhammad Garba ya haɗo mana. wallahi wallahi tallahi tallahi billahi allazi billahi allazi la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa tubi mai kata wannan dai muryan Sheikh Modibo Yakubu Yaro kenan a lokacin da yake baiwa tubabbun masu garkuwa da mutane da kungiyar makiyaya na Miyati Allah rishin jihar Taraba ta gabatarwa kwamishinan 'yan sandan jihar biyo bayan alkawarin da kungiyar suka yi a gaban mai martaba sarkin muri Alhaji Dr. Abbas Tafida nan take kuwa suka fara fara cika wannan alkawarin ba su yi wata wata ba suka fara gurbanar da waɗannan mutane wadda suka kai goma sha ɗaya a gaban kwamishinan 'yan sandan jihar wadda suka anshi wannan rantsuwar kammala wannan rantsuwar kenan na yi kokari na tattauna da wasu daga cikin tubabbin masu garkuwa da mutanen wadda suka shaida min sunan su kamar haka. Maru Ali daga sabon gida mun yi na ne na zo in duba mun ɗauki da a sansani mun ɗauka a mallon mun ɗauka a jaroma mm, eh abin almajiri to su kaɗan ne guda uku eh almajiri dubu Dari ɗari biyu ne amma ta sansani ban ban karɓi kuɗin ba kucewa ya yi mallin kuma mun karɓi dubu ɗari biyu da hamsin wato eh, ya kace su ne ai mina kuwa na tuburan sake. abubakar jibi to abokanai na ne suka ɗauka wani yaro ginnafi sai na je na kai musu abinci eh, to don na kai musu shi da aka kama sai suka gira ni suka kira sunana suka suna na sai aka kama daga gurin shi yasa aka kawo ni shi ma a nashi bangaren ardo musa lude shine dai wanda ya jawabi a madadin kungiyar fulani makiyaya rashin jihar Taraban wadda ya shaida min cewar wannan goro da na gani an kawo a gurin wannan taro za a raba wa kowane rumfa da ke fadin jihar Taraba ba don komai ba sai don a tabbatar da cewa waɗannan masu garkuwa da mutane goma sha ɗaya sun tuba sun ku ajiye wannan aikin tare da alkawarin cewar duk wanda suka san yana yi ba za su ɓoye wa hukuma ba a inda na yi masa tambaya ko menene ma amfanin wannan goron? Goron na ana iya a raba duk rumfunan Taraba kowane rumfa za a tura masa su sani sun tuba idan abokanan aikinsu za su ɗauko su su kawo su su nuna a kama sannan hukuma ba zai sake kama su an tabbatar da su kenan an raba goro an sani ko ina masu sun tuba za su ringa nuna wane kaza mun yi da si wane kaza mun yi da si kaf abokanin aikin su ba za su bar ba tun da sun kira wane wane wane to za a kira iyayen ko arɗo wurin to a wurin ka akwai mai suna wane da wane ka zo da su in ba su zo ba za a bi a kama kuma duk wanda ya gudu ya iya ba da haɗin kai to ba za a sake a bata kan fulani an ce muga ne za a sani gidan wani akwai mugu gidan wani za a nuna wa hukuma. halamu dai ya nuni da cewa kalaman da sarkin muryayi Alhaji Dr. Abbas Tafida ya fara haifar da ɗa ido a jihar Taraban domin kuwa an fara samun mafita. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. gai da Salisu Muhammad. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labarai. Tosar filu Amurka ta kakaba takunkumi jiya litini kan wani babban jami'in soji a ma'aikatar tsaron kasar Eritrea. Tana mai nuni da irin rawar da Eritrea ta taka a yakin da ake yi a yankin Tigray na kasar Habasha. Hukumar Baitul Amurka ta faɗi a wata takardar bayani cewa ta ɗaɗaba takunkumi ma Philippos Wedel Yohannes hafsan hafsoshin sojin Eritrea tana mai zargin sojin ƙasar da cin zarafin mutane a Tigray. Hukumar Baitulmalin ta Amurka ta ce sojoji na Eritrea sun aikata abin da ta kira munanan abubuwa a yankin Tigray ciki har da kashe-kashen mutane da wasosu da kuma faɗi. Hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka ta tabbatar da cikakken ingancin rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer ke hadawa don yi ma masu shekaru 16 zuwa sama. Yanzu jama'a za su samu kwarin gwiwar cewa wannan rigakafin ya kai babban mataki na rashin haɗari, inganci da kuma tsarin sarrafawa, kamar yadda hukumar ta FDA ta wajabta kafin a tantance abu. A cewar muƙaddashiyar kwamishinan hukumar ta FDA Janet Woodcock a wata takardar bayani jiya litini a wani jawabi 'yan sa'o'i bayan tantancewar shugaban amurka joe biden ya yi kira ga amurkawa da su yi rigakafin yana mai jaddada rashin cutarwa da kuma ingancin rigakafin bari in faɗi wannan da ƙarfi kuma dalla-dalla idan kana ɗaya daga cikin miliyoyin amurkawa waɗanda suka ce ba za su yi rigakafin ba har sai ya samu cikakken amincewar hukumar fda to yanzu fa ta amince a cewar biden A ƙarshe mutumin da ya fi kowa tsawo a Amurka mai suna Igor Bofkovinsky ya rasu a Minnesota yana mai shekaru 38. 'Yan uwansa sun ce Bofkovinsky wanda aka haifa a Ukraine ya mutu a wani asibiti a Rochester ranar Juma'a sanadiyar ciwon zuciya. Mahaifiyarsa Vladimir Bofkovinska wadda nas ce tun da farko ta bayyana rasuwar a kafar Facebook Boskovinski ya je asibiti neman magani tun a shekara ta 1989 lokacin yana ɗan yaro. Wani tsoro da ke cikinsa ne ya matse inda ke fitar da sinadarin sa tsawo, wanda don haka ya ta fitar da sinadarin sa tsawo da yawa. Don haka ya ta girma har ya fi kowa tsayi a Amurka. Yana mai tsawon mita biyu ko kafa bakwai da inci takwas, kuma tun sannan ya ci gaba da zama a Rochester. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla tsohon gwamnan jihar imo sanata rochas okorocha ya ce 'yan siyasan najeriya suna taka gagarumin rawa game da barakar da ke faruwa tsakanin kabilu da mabiya addinai daban-daban na najeriya lamarin da ke barazana ga makomar ci gaba da haɗin kan al'ummar ƙasar. sai dai mr rogers ya ce taron daurin auren dan shugaban najeriya muhammadu buhari da aka yi a garin bichi na jihar kano a ƙarshen makon jiya ya nuna a fili cewa 'yan siyasar na iya magance matsalar da kansu kamar yadda za ku ji a tattauna wasu da wakilinmu na kano muhammad ibrahim kwari najeriya ta hadu da wanda baka sama ne ma za su zo ba wanda kana ganin kamar da ba sa shiri da shugaban kasa duk kowa ya zo irin wannan ya kan kawo harin kai da sayayya to abin na ji daji da ita taron kenan kuma na san cewa shi shugaban kasa shi ma ji daji da wannan auren da aka yi to ka ce mutanen da ake ganin kamar ba sa jituwa da juna ma sun zo wannan ɗaurin aure me haka yake nunawa a daidai lokacin da ake ta korafi cewa najeriya tana fuskar barazanar haɗin kan ƙasa damuwan ma kasan na ita ce rashin haɗin kai kuma duk abubuwan da abubuwa da muke yi yara musu na gani a munna musu cewa in aka fara fada sai a fara har abada to su maza su sai su tashi kuma su wani halin amma tun da sun gano cewa yanzu kuma aka yi mako an gama fada siyasa lokacin da kamata shirya a sa shirya kaga wannan muka koya musu wannan sai kaucin gaba nan gaba wato zuwan yawancin mutane daga pdp different parties mana kaga ko ya zo ranar yana cewa fadar siyasa daren ce kuma tafiya a ayyuka kasa daban ce to wani na ji daji kwarai da gaske kuma haka ya kamata a yi domin zaman lafiya kasar namu ita ce muhimmin abu maganar haɗin kanan da kake faɗa kamar wannan taro ya nuna alamar cewa ku 'yan siyasa idan kuka ga dama za ku iya haɗa kan 'yan najeriya kenan a kalli alƙibla guda ɗaya eh gaskiya ma ai dama mu muka kawo da ita damuwa muka sa damuwa a ta cikin kasar nan ai mun fa damuwa ya sai sun fa damuwa nan ba kowa ba in har muka yarda a kan mu cewa muna so hadin kasa musamman hadin kai a kasar nan a zai yi ba wani matsala kai wannan in har muka yarda cewa za a yi kuma ka san zama mutum biyu dole wani ya zama na kaman babai da wayo ba don samun hajin kaya shi ne hajin kaya ga ka ba sarake kuma wannan taro da ka zo ta yaya kake ganin sarakuna za su taka rawa domin waɗannan mutane da kake faɗa masu son kansu a gyara musu tunani ko kuma a kawar da su daga tsarin madafin ikon najeriya wacce rawa sarakunan gargajiya ko sarautu za su taka sarakuna dai na sha magana nan ba tun yau ba na magana kullum in za a samu cin gaba a kasar najeriya a sa a cikin lissafi abubuwan da ake yi a sa kuma zan mu fara gwamnati a fara ta gwamnati na kirimin hukumar na aloma to kagin aka fara gwamnati haka sannan kafin a zoma ward da local government da state da jiya da da kasa gaba da to da za a gyara kaga in aka ba mulki ga sarakuna gaskiya sun san kowa magana sauro nan da yake nan ba bai taso ba tattaunawa sanata rocha sokrocha kenan da wakilin muhammad ibrahim gwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci tara talatin da sittin sai kuma kilo biyar talatin a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Uh, sunana ibrahim muhammad duguri ga majalisar malamai ta fct abuja nigeria in ka dubi tarihin Najeriya, akwai wani wadda ya ayyana cewa tun farkon samun yancin kasa cewa shi ya balle ya yanke yana bukatar kasar kansa wato jamhuriyar kansa ana ce masa baro dan kudu ne suka kama shi aka hukunta shi hukuncin kisa kenan kaga duk wanda suke cewa suna bukatan warewa kasar sudan ta ishe su abin lura a lokacin da john garan yake raye tun daga zamanin numer har zuwa ainihin zamanin sadiq mahadi har zuwa zamanin ahmad umar albashir an yi yaƙi akalla tsawon shekaru 21 yakin basasa a ƙasar sudan 'yan kudancin sudan suna bukatar a raba su da arewacin sudan to waɗanda aka kashe daga shekara ta ɗaya bayan sun samu 'yancin kansu zuwa yanzu shekara ta 2021 da nake magana sun fi waɗanda suka mutu a lokacin yakin basasa. sunana abdullahi balalau shugaban ƙungiyar jama'atu izalatul wai ga mutu sunna ana raba ƙasa ne idan an ga cewa ƙasan nan zamar ba zai yiwu ba sai a zauna akan teburi a tattauna kuma a ɗauki matakin cewa to wannan haɗakarmu ko zaman mu ko tarayyar mu ba zai yiwu ba saboda dalilai da kaza da kaza ku ku ɗauki yankin ku mu mu ɗauki yankin mu amma mu rabu cikin zaman lafiya da walwala matakan da waɗansu sashi na wannan ƙungiyar kabilar ibo suna ipop suka ɗauka na ƙoƙarin cin zarafin 'yan arewa to abin tambaya nan 'yan arewan su ne suka hana raba ƙasar ko 'yan arewan su suke mallakar kasan in dai ba so ake yi a tashin hankali ba babu dalilin da za ka keɓe wasu jinsi ko wasu yanki ka ce su za ka yaƙa jama'a bakan ku da wannan lokaci muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc idan abin a ce an bayo inyamurai abin da suke nema ne na kasar su ta bayafara ya za su yi da gagarumin arzikin da suka tara a arewacin najeriya da wasu sassa na najeriya dan kamar manyan gine-gine kamfuna masana'antu shaguna da dasauransu sauransu za su bar nan ne ko kuma ya za su yi da su ne sannan kuma suna da isasshiyar kasar ma da za ta dauki duk wannan arzikin da suka tara a wasu sassa na najeriya a can sabuwar kasar tasu idan an ba su ita din ba da bayan haka ya najeriya za ta yi da inyamuran nan da ke kirarin cewa ai su inyamuran arewa ne sannan nan suka tashi shi na aka haife su nan suka girma nan suka sani ba su san ko ina ba sai nan wannan na daga cikin abubuwan da za mu tattauna a shirinmu na yau tare da nasiru adamu lekaya wanda ya shirya muhawara tsakanin nasiru zaharaddin da yushau aliyu malamai bismillah bangaren nan nasu na kudu maso gabas ai ba su ne ke da mai ba bai fi jiha ɗaya ba a cikin jihohinsu wadda ke da mai kudu maso gabas kuma idan ka ɗauki maganar albarkatun ƙasa akwai abin da ake kira benue trough wanda irin gas ɗin da yake kwance a gurin ma ba ma man fetur ba ya fi na ƙasar ukraine kusan ya fi kowanne yawa ma a duniya a yanzu magana da ake ciki to amma saboda irin tashin tashina da tashin hankali da ake ta yi a wannan bangare an kasa ma fara tono waɗannan abubuwan kuma inda za ka gane cewa akwai wannan mai da wannan gas a wannan wuri ai ga makwabtanmu chadi da niger kaga duk suna da mai kuma duk hanyar ɗaya ce saboda haka kaga akwai mai a kwance a wannan wurin tun daga lake inda yake jihar borno aka gangaro zuwa su gombe har zuwa benue akwai mai ma na su rarrajin kawo mu kuma wajen yushewu watakila yushewu na ga yana neman yin magana shi idan aka ce mutanen igbo su tafi ya nuna najeriya za ta zama tsakanin yankin arewa da yankin kudu maso yamma na yarbawa kenan a'a ai zai zama kawai ita kasar biafra idan ka dubi taswirar da aka zana tunda su dai mutanen kudu maso kudu sun ce su basa ciki to za ta zama kama wata ƙasar gambia a cikin senegal sai dai inda gambia ta fi su shine tana da ruwa su kuwa ba su da ruwa to idan aka yi ba karamin rufe kansu za su ba saboda su fita daga nan sai dai inda jirgin sama za su hau kuma duk sanda za su fita sai sun biya kuɗin tsallaka ƙasa zuwa ƙasa ko da yake yadda mutane suke ɗauka cewa idan aka ce su koma biyafura to za su koma biyafura amma saboda su ne za su zama ƙasa ta goma sha shida a wato tarayyar afirka ta yamma ecowas to kaga dama a wannan protocol na ecowas kowane ɗan ƙasar ecowas zai iya shiga kowace ƙasa ba sai da visa ba kamar yadda mutane a nan suke ganin a yin sun tafi sai sun yi visa za su shigo najeriya to kaga su ne za su zama ƙasa ta goma sha shida to shigowarsu najeriya ɗin nan sai dai za su ba kayayyakin da suke da shi a nan za a samu matsala kwarai da gaske ya za a yi ba dai za su iya ɗaukar gini su tafi da shi ba kuma a can in sun koma ɗin ma ba su da kasar da za ta ishe su tunda mutum miliyan ashirin ko miliyan talatin za su koma inda mutum miliyan tara ko goma suke zaune a yanzu kaga akwai bala'i da yawa da zai faru amma wannan nasiru watakila bai ji wasu ai sun yi taro a arewa sun ce su inyamuran ko ibon arewa ba ne don haka ko an biya fara za su ci gaba da zama a yankin ko yi kyau ka ji to ai shi sa muke ta kokarin dai a dai ɗinke barakan saboda akwai ai hausawa yan uwa na yan uwanka haihuwan ibadan haihuwan lagos haihuwan uguta haihuwan innewi duk akwai su amma babban maganar da ake ka ɗan taɓo maganar referendum da ake a kasashe. kwanan kwanan nan mun ga abin da ya kwashe tsakanin a spain tsakanin barcelona da yankin spain mun ga yadda aka kare a hasali ma jiya ne ake yafe ma waɗanda suke wannan tawaye an dai dawo dai an zama ƙasa ɗaya ita zama irin wannan na tarayyan kullum za ta kamar zaman aure ne kullum za ta zo da irin nata laluran amma kullum ka gane waye ya zo da ita sannan kuma me ya kamata a yi abinda duk ake magana wannan yanki na arewa arzikin da ke cikinsa ba yankin da ke da arzikin da arewa ke da shi yanda ake fara gane arziki shine da yawan mutane bayan yawan mutane da hazikancinsu na ukunsu kuma da irin abin da suka dauka aikin gwamnatin mutanen arewa nawa ne wanda suka fi yawa aikin gwamnatin tarayya mutanen jihar imo ne nawa ne duka um, mutanen jihar imo saboda haka duka ma'aikatan yau in an ce maka a zo a yi wannan irin ƙuri'ar referendum din za ka sha mamaki in yamuri zai raina kanshi saboda waɗanda ke amfana da najeriya daga cikinsu sun fi waɗanda hausawa ko mutanen arewa ke amfana a cikinta sannan kuma abin da ya samu ka tsaya tsayin daka ita wannan ƙasa mai suna najeriya ƙasa abun da take a ciki inda malam ya faɗa cewa man fetur da gas tun daga lecture abin da ya ɗauko ne ana kiran shi gongola basin sannan sai benue tube wannan yanki da aka yi taswirarsa da irin arzikin da yake wuri akwai wani seismologist mutumin morocco wanda muke aiki sai da ya ce ya taɓa ne ce nigeria full a saboda irin bayanan da aka samu daga seismic test da aka yi waɗanda ya bayyana musu a iliminsu to kaga irin waɗannan abubuwa kaɗan arewa ya ɗauka wai don an ce ana kowaye zai mishi gorin najeriya ya masa ƙasarsa ce bai isa ya kwace masa biza ba sannan kuma ita wannan najeriya a yanda muke tafiya da ita dinnan mutanen arewa ne ya kamata su ba mara kunya a rike arzikin saboda idan muka rike arzikin mu za mu samu ayyukan yi ba mu samu ayyukan yi wannan abin da ake magana zai zama na cewa kamar kana cikin tsakiyar europe ne amma kai dan jamus ne yau to malam nasiru din kamar yadda shi sha'o ya faɗa kila ban san ko kuna da sabanin ra'ayi ba a wannan lokacin da kungiyar masu dillancin abinci zuwa kudu suka yi yajin aikin kai abinci sai wasu suka dinga zullewa a cikin 'yan arewa suna kaiwa abincin kudu wasu ma sun yi kokari su yi amfani da jiragen sama ma su kai abincin kudu saboda su samo riba ya nuna kenan eh, yankin arewa na bukatar kudu eh, a ta abubuwa da daman gaske yankin arewa na bukatar kudu yankin kudu ma na bukatar arewa amma yana bukatar kudu idan babu cuta ba cutarwa to amma zaman da ake yanzu zaman da wato za a kama dan arewa a kashe shi a kudu ba wanda zai ce komai ba abin da za a yi ai shine babban abin da yake tayowa da shugabannin arewa hankali saboda me saboda a nan arewa kowa zai sakata ya wala ko daga ina kake amma su a can babu yadda za a dan arewa ya je ko yaushe cikin tsangwama yake ana korarsa ana hana shi duk wani abin da ya kamata ya samu a matsayinsa na dan najeriya ya zama wanda ake kira sa da class citizen ma a wannan gurin ba ma sakan class ba to wannan shine abubuwan da suke ta sa mutanen arewa tun suna lallabawa ana lallabawa a zauna tare a zauna tare da tura ta kai bango mutane suka fara fitowa suna cewa aiko ya kamata mutanen nan inda gaske suke to su koma inda za su fito kuma ana faɗa haka shine ka fara ganin mutanen suna na ta fitowa kuma yanzu ana ta ba da haƙuri har chief emmanuel ewan yawu ya fito yanzu ya ce mutanen ah, hausawa ko mutanen arewa da aka yi wa ta'adi a kudu maso gabashin najeriya su gaya masa irin ta'adin da aka yi musu a faɗi irin kuɗin da ya kamata a biya diya kuma shi zai kokari ya wuce gaba su tattara wannan kudi a biya mutane diya domin a ci gaba da zama tare wato malam nasiru zaharaddin abinda aka fi ma dubawa kan wannan lamarin shin najeriya ina ne najeriya yanzu misali suwaye ne suka yi imani da ci gaba da kasancewar kasar na a matsayinta na najeriya mutanen jihohin arewa mai nisa ne mutanen wannan yanki na arewa ta tsakiya ne da su ma suke cewa ah, akwai kananan kabilu an basu a baya ko kuma mutanen yankin yarba da wani lokacin ake cewa ƙasa ce ta ududuwa to ai yadda da najeriya ne ya sa ka ga waɗannan ethnic nationalities kowa na so ya tabbatar da zamansa a cikin ƙasar kuma su suna ganin saboda ita a yanzu haka a najeriya su suna gwamnati ta fi kowa ba da aiki gwamnati kusan ita take yin komai a ƙasar nan saboda haka suna ganin karɓar gwamnati mutumin ya zama shugaban ƙasa shine zai sa su kuma yankunansu da mutanensu su samu wani abu ko da yake idan ka dubi abubuwan da suka faru tun da shugaba buhari ya zama shugaban najeriya za mu ce jihar arewa ko kuma jihohin arewa shi baya ma suka yi ba ma ci gaba ba shi sa wasu mutane kwanan nan naji sun fito suna cewa to su mai shugabancin nan ma yake kara musu kuma duk wannan wato tirzatirzar da ake yi fa maganar shugabancin nan ne shekarar 2023 da ta taho shine kowa yake kokari ya wato ya wasa wutsarsa yana neman ta inda zai yanki najeriya nan to wannan shine abin da ya sa ka ga abubuwan da sun yi sama yanzu kowa ya kuhula yana cewa shi zai koma kaza shi kuma zai koma kasarsu ko kuma sunewa ne sunewa ne wanda da duk ba wannan amma yau a ce an samu dan inyamuri ya zama shugaban najeriya ba za ka ƙara jin ana maganar biyafara ba gaishe kuma da to muna shiri ɗaya da ya rage mana wanda idan mun dawo zai kai mu ga tattauna batun twitter da kuma rikicin da ta yi kwanakin baya da kasar amma musamman za mu dubi kalamin da shugaba muhammadu buhari ya yi can kwanakin baya da yake cewa zai dinga magana da wani harshe da mutanen da ke neman ta da zaune tsaye a najeriya za su fahimta ko me yake nufi da wannan sannan su inyamurai ashe ba su karu da tarihin demokuraɗiyya na najeriya ba musamman abin da ya faru tsakanin mko abiola da bashir tofa a shekarun baya da suka wuce sai a dakace mu a shiri mai zuwa yanzu a madadin nasiru adamu hikaya da bakin bakinsa nasiru din da kuma sha aliyu ne ne aliyu mustapha sokoto a washinton sai an jima. madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. gwamnatin amurka na tuntubar taliban kulle yomin yayin da ake ci gaba da famar ganin an kammala janyewa daga afghanistan zuwa karshen wa'adin da shugaba joe biden ya bayar na ranar 31 ga watan agusta bayan da taliban ta kwace afghanistan kasar rasha ta shiga sa ido kan wannan kasa da ke sashen kudu amma tare da taka tsantsan saboda ta ga ko yaya za ta amfana da wannan al'amari wanda ke cike da damarmaki da kuma haɗari. wani binciken cikin gida da aka yi kan 'yan sandan da ke aiki a majalisar dokokin tarayyar amurka ya wanke wani dan sanda kan laifin kashe wata mace a gidan majalisar dokokin tarayyar amurka ta capitol masu sauraro a nan mika kashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyalan marigaya Alhaji Ayuba wazirin Gumel na rashin ɗansa Alhaji Bello Ayuba malam na gaya wanda Allah ya rasuwa a jiya litinin Ubangiji Allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu karshen. Yanzu a madadin Ibrahim si Garba da ya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Salamu alaikum.